hajiya hajiya hajiya ba ci ba <laughs> ai ni ne makocin ku ga gida na can lafiya eh a ɗan uwa kwanaki ya zo ya ɗan yi miki tambayoyi kuma ya ce mun ki bashi amsa ba muna ganin alhaji a nasarawa to yanzu mun ga gidan kawai mukulli ne ne muke tambaya alhaji ya sai da gidan ne kuma sannan marsan din wajen kwana biyu banga ga marsan a ciki ba to ko an kai ta gyara ne ko kuma ya sai ko ta a jeji wai me haka ne don girman Allah me haka ne na sa ido irin wannan ne wai ina ruwanku da mai gida haka faranan nan fa dan uwanka ya zo ya tare ni haka kawai ina bakin titi zan hau a daidaita ya hau min tambaya wai ya labarin gidanmu na Nasarawa eh, an ina ruwanku abin da yasa muna ganin Alhaji a Nasarawa ah. yana gaishe mu muna gaida shi to sai muka ga kwana biyu baya zuwa Nasarawan kuma gidan mun ga kaman an sa faɗo to shine muke so mu tabbatar cewa gidan wai an sayar da gidan ne ko ba a sayar ba kin ga yana da kyau in an sayar kin ga a sanar da mu an sayar da gidan in ko ba a sayar ba wani abu ne ya taso ko wani rashin lafiya ne yasa baya kullawa to mu sani so in an siyar me za ku yi eh, ba siyarwa yayi ba in ma wai yayi meye naku a ciki me yasa ne mutane kun fiye sa ido ne ya hakuri hajiya ya hakuri haba da Allah aiki sunan hajiya hajiya kamar ba baki ba wallahi tallahi yanzu aka ce kin haifi yaya shida ba za a yadda ba wallahi tallahi me yasa hajiya abin da yanzu ya zama cin fuska kenan bari alhaji ya zo in gaya masa sa idan ya koma kan iyalinsa kenan kun fiye sa wa iyalinsa kun dawo kaina kenan banda shi sa idan da kuke masa duka bai yi muku ba kun dawo kaina to shi kenan ba bari ya dawo in sanar da shi halin da ake ajiya wannan kushin dan ina ne dan dubai ne ba a goge wallahi na ga wajen kwana uku ne bai ta ina je kana sallame ka Allah ya kiyaye babu amsa hajiya wannan ba eh. Ɗan sa ido, kai kwa ɗan sa ido ne, ɗan sa ido, baka ka yi martaba ba.